وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعجنا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا اللهم أحينا على ملته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون حديثي معكم في هذا الأسبوع هو أهمية الوقت في ديننا الإسلامي اعلموا أيها الإخوة الأفاضل أن حياتكم معدودة وأنفاسكم محدودة والإنسان ابن وقته وزمنه وقد عني الإسلام غاية العناية بالوقت وانتهج مناهج عديدة في الحث على المحافظة عليه فمن أساليب القرآن الكريم في بيان أهمية الوقت أن أقسم الله سبحانه وتعالى به في مواضع كثيرة في القرآن العظيم فقال عز من قائل سبحانه والفجر وليال العشر وقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا يغشاها وقال والعصف إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الأكابر وتارة يستعمل الله تعالى أسلوب تذكير العباد بهذه النعمة العظيمة نعمة الوقت فقال عز وجل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال وهو الذي جعل الليل والنهار تنفع لمن أراد أن يستذكر أو أراد شكورا أيها الفضلاء إن عناية الإسلام بالوقت لم تقف عند ذاك الحد بل جاوزت ذلك حتى جعل الإسلام الوقت مما يسأل العبد عنه يوم القيامة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به ومن عناية الإسلام بالوقت أنه جعل شعائره التعبدية كلها راجعة إلى الوقت فالصلاة موجودة يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والصوم موقوت بشهره المعروف شهر رمضان المبارك والزكاة لا تجب حتى يكون عليها الحول والحول السنة بأشهرها والحج أشهر معلومات وجعل الجمعة أسبوعية أيها الأفاضل إن الوقت مميزات تجعل المسلم أن يحافظ عليه ويغتنمه الأولى أنه أنه أنفس ما يملكه الإنسان أي هو رأس مال حياته يقول الشيخ حسن البنا غفر الله له الوقت هو الحياة وهل الإنسان إلا أوقاته التي يضيئها ويقول أحمد شوقي أمير الشعراء رحمه الله دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني ترفع لنفسك بعد موتها بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله التابعي الجليل يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومك ذهب بعضك وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل رحمه الله إن الليل والنهار يعملان فيك أيها الإنسان فاعمل فيهما الثانية سرعة انقضائه قال رجل لعامر بن عبد قيس وعامر بن عبد قيس أحد التابعين الكبار قال له رجل سلمني يا عامر فقال له أمسك الشمس وقال أبو الوليد الباجي إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي تساءل فلم لا أكون ضمينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة الثالثة أن ما فات منه لا يعود ولا يعوض يسب المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا وكان ابن دريد في مقصورته إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلا أيها الأفاضل إن على المسلم واجبات نحو وقته الواجب الأول الحرص على الاستفادة منه يقول الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم ويقول أحد السلف من كان يومه كأمسه فهو مقبول ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفس وتحسب للعمر يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة في غير قربة ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل ولتكن نيته في الخير قائمة الواجب الثاني اغتنام الفراغ والفرص يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما خرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نعمتان مفضول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وقال اغتنم خمسا قبل خمس حياتك قبل موتك شبابك قبل هرمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك صحتك قبل دقنك الواجب الثالث المسارعة إلى الخيرات كما في قصة عمير بن حمام الأنصاري الذي أتى غزوة بدر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جديد إسلام يا رسول الله أرأيت إن قتلت فأين أنا فقال أنت في الجنة وكان في يده ثمرات كان يلوكها فألقى بتلك الثمرات ودخل في المعركة وهو يقول عقدا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عقبة النفاد غير التقع والبرد والرشاد فقاتل حتى قتل الواجب الرابع تنظيم الوقت مع فقه الموازنات والأولويات يقول رسولنا عليه الصلوات والسلام إن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقا أيها الفضلاء الناس بالنسبة لأوقاتهم والتعامل معها على طبقات فمنهم من أعماله الناتئة أكثر من وقت وفيهم يقول حسن البنا رحمه الله الواجبات أكثر من الأوقات ويذكر أن الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله مر بمقهى فرأى رواد المقهى وهم منحنقون في لعب الورد والطاولة وشرب المشروبات ويمضون في ذلك الوقت الطويل فقال لو كان الوقت يشترى لاشتريت من هؤلاء أوقاته ومنهم من يشغل جميع أوقاته في الرقد وراء ما لا فائدة فيه ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قصة رجل أفنى عمره في طلب الدنيا فلما احتضر قيل له قل لا إله إلا الله فلم يقلها وجعل يقول ثوب بخمسة وثوب بعشرة هذا ثوب جيد وما زال هكذا حتى قبلت عوده ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر ومنهم أيها الفضلاء من لا يدري ماذا يفعل بالوقت روى الإمام البيهقي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبرم كل جعفري جواد سخال في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بالدنيا جاهل بالآخرة أيها الإخوة إن لتضييع الناس أوقاتهم أسبابا احفظوها مني الأول عدم تحديد الهدف من الحياة وأهداف الحياة ثلاثة ذكرها ربنا سبحانه في كتابه العزيز الهدف الأول الخلافة في أرض الله يقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الهدف الثاني إمارة أرض الله يقول الله تعالى الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها الهدف الثالث العبادة لله وحده يقول ربنا عز من قائل سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الثالث الجهل بقيمة الوقت وأهميته الثالث ضعف الإرادة وذنوب الهمة يقول الشاعر وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام أيها الأفاضل إن التسويف آفة عظيمة وعلة جسيمة في التعامل مع الوقت يقول أحد السلف رحمه الله أكثر أهل النار المسوف فاستعذ بالله أخي المسلم من النار ويقول الألامة ابن خلدون رحمه الله واصبر من عمل يومك ولا تؤخره لغدك وأكثر من مباشرته لنفسك فإن للغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه وإذا أخرت عمله اجتمع عليك عمل يومين فيثقلك ذلك حتى تمرض منه وإذا أمضيت لكل يوم عمله وإذا أمضيت لكل يوم عمله عرفت بدنك وجمعت أمر سلطانك وذكر شيخي الإمام ابن القيم رحمه الله أصنافا أربعة للناس في أفضل العبادة وأرسلها الصنف الأول الذين قالوا أفضل العبادات وأفضلها هي أشقها على النفوس وأصعبها الصنف الثاني هم الذين قالوا إن أنفع العبادات وأفضلها التجبد والزهد في الدنيا الصنف الثالث الذين قالوا إن أنفع العبادات وأفضلها ما كان فيه نفع متعدد السنف الرابع الأخير وقد رجحه شيخنا الإمام ابن القيم رحمه الله الذين قالوا أفضل العبادات وأنفعها العمل على مرضات الرب في كل وقت بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه وادعوه يستجب لكم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يستذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسوله مهما قالت الأيام أزمانا وزهورا وعلى آله وصحبه الذين عبدوا الله سنين وشهورا سنين وشهورا وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته وطلب من الله في يوم الميعاد بهجة وسرورا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمين إن من أواعدنا الوخيمة وأخلاقنا الذميمة ما يعرف اليوم بالوقت الإفريقي أو الوقت النيجيري وهو عبارة عن عدم العناية بالوقت وعدم المحافظة عليه وهو من خلف الوحد الذي كان أحد أخلاق النفاق يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان إذا قلت في شيء نعم فأتمه لأن نعم دين على الأرض واجب وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب سجد الله سبحانه وأسعد أوقاتنا بكل خير وبارك فينا جميعا سنقوى قدوبا kuduban معكم سنة بيان makon tana bayani ne akan mahimmancin lokaci شيء da kiyaye shi a cikin addinin musulunci da cin gajiya ku sani ɗan uwa rayuwarmu gabaki ɗaya kirkakkiya ce numfarfashin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya iyakance mana numfarfashin da zan sannan suna faɗa suna cewa shi kullum mutum ɗan lokacin wato lokacin ka babanka kuma addininmu na musulunci ya kula da lokaci matuƙar shi ya sa ya bi hanyoyi mabambanta domin faɗaitar da mu da karantar da mu da yi mana kairi a kan kula da shi lokaci. Alƙur'ani mai girma ya ɗau kuka na salo mabambanta domin yi mana bayani a kan mahimmancin lokaci. Daga cikin nau'ukan salo da Alƙur'ani ya amfani da su domin yi mana bayani kan mahimmancin lokaci Allah subhanahu wa ta'ala a wurare masu dindin yawa a cikin alƙur'ani ya yi rantsuwa da lokaci malamai suna cewa duk abin da aka rantse da shi to yana nuna abin nan na da mahimmanci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake hukunta wasu abu da ya rantse mu kuma bai halatta mu rantse da komai ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya rantse da alfil lokacin sallar asubahi sannan ya rantse da wasu dararraki guda goma wanda malamanmu na tafsiri suke ta tattaunawa a kan. me ake nufi da waɗannan jararen guda goma wasu suka ce su ne jarare na ƙarshen ramadan goma wasu kuma suka ce su ne jararen farko na watan zulhijja wato watan aikin hajji na farko sannan Allah subhanahu wata'ala ya rantse mana da rana da kuma hancinta ya rantse mana da wata idan ya bi ranar sannan ya rantse mana da dare idan ya zama ya lulluɓa ranar sannan ya rantse da lokaci ya rantse da lokaci ya rantse da zamani ya rantse da lokacin sallar waɗannan fassara fassare ne da malaman mu na tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi suka yi ma wal bayan haka yace lallai ɗan adam jinsin ɗan adam gabaki ne da yayi asara ya lalace ba yi da alkhairi sai dai jinsin ɗan adam tun da ya zama yayi imani kuma ya aikata aiki nagari sannan ya yi wasiya da yi gaskiya sannan suka yi wasiya da kuma ayi haƙuri wanda al-Imam Shafi'i rahimahullah yake cewa da Allah bai kan da wata sura ba bayan wannan hatin al-Qur'ani gare mu mu bayinsa to da wannan sura ta ishe mu hujja Yan uwa wani zubin al mai girma sai ya rika tunatar da mu akan cewa lokaci mani ni'ima Allah subhanahu wa yana lissafa mana cikin ni'imomin da ya mana yace Allah subhanahu wa ya sauwake muku rana ya sauwake muku wata ya halicce da su biyu ga baki ɗaya su zauna tare da ku su dawwama har zuwa ƙarshen duniya sannan ya sauwake muku dare da ni sannan ya ba ku duk abin da kuka roƙe shi kai idan kuka ce za ku kirga ni'imomin da Allah subhanahu wa ya muku to wallahi tallahi ba za ku iya iyakance a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yace ne wanda ya sanya muku dare da yini a matsayin masu maye juna dare ya maye yini yini ya maye dare an yi haka ne domin wanda zai tsaya ya duba ya gode ma Allah ya tuna Allah subhanahu wa ta'ala ashe lokaci ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu rubuta na wannan zamanin Allah ya gafarta masa a Sheikh Abdul Fattah Abu Hudda ya faɗa a cikin wani littafin sa yana cewa ni'imomi kala biyu ne akwai tuwatsun ni'imomi akwai kuma rassa daga cikin tuwatsun ni'imomi akwai ni'matul waqt ni'ima ta lokaci ƴan uwa bayani a game da mahimmancin lokaci a cikin musulunci bai tsaya kawai a waɗancan nau'ukan salon guda biyu ba sai da annabin mu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya sanya lokaci cikin abaibaɗan da za a tambayi bawa a cikin tashin alkiyama a kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kafafuwa guda biyu na bawa ba za su gushe ba ya san makomar da ko mutu ko aljanna a ranar lahira har sai an tambaye shi game da abubuwa hudu na farko za a tambaye shi game da rayuwarsa yayi tsarar da ita tun daga ranar da aka haife shi har ranar da ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a wani kauli ko kuma tun ranar da aka fara rubuta masa lada ko zunubi ya balaga har zuwa ranar mutuwa shi an mutum sannan za a tambaye shi game da kuruciyarsa me yayi amfani da ita samartaka da karfi da Allah ya ba shi karfin kwakwalwa karfin jiki ka ce irin na matashi kuruciya irin na matashi sai an tambayo ya ya karar da wannan ya ya tsumar da kansa sannan za a tambaye shi game da dukiyarsa tambaya ne ta ya ya same ta sannan ya me yayi sannan tambaya ta hudu ta ƙarshe ita ce za a tambaye shi game da ilimin da Allah ya ba bashi ne yi da shi ya yi aiki da ilimin da Allah ya ba shi ko ya yi aiki da shi ba sai kowannen mai hanashi tambayoyi amsoshin waɗannan tambayoyin da musulunci ya kula da lokaci ta hanyar yake ya sanya mana dukkan alamomin mu na bauta su kasance suna da alaka da lokaci sallah a lokuta ake yi da tana da lokuta hakkoyin lokutan ake yi Allah subhanahu wa ta'ala yake lallai ita sallah ta kasance wani abun wajabtawa mai lokaci gawa da masu imani sannan aka sanya azumi shi ma a lokaci ake yin sa yana da watan watan sananne ne shine watan Ramadan sannan zakkan kuɗi ita ma aka alakanta ta da lokaci ba a cikin da ita ce shekara ta zagayo ko kuma idan zakka ce ta noma a fitar da ita lokacin da aka yi kiri shi ma dai gashi an ce lokaci sannan aikin hajji shi ma watanni ne sanannu guda kamar yadda Allah subhanahu wa ya ambata mana ya ce hajji watanni ne sanannu su ne shawwal da zulqa'ada da zulhijja sannan aka sanya mana juma'a ta zama taki taki uwa lokaci yana da wasu siffofi masu ban tsoro guda uku wanda ya wajaba mu tsaya mu kalli waɗannan siffofi na lokaci mu yi ma kanmu karatun tanatsu domin mu tambayi kanmu cewa me nake yi da lokacin sufan lokaci ta farko ita ce shi ne mafi tsadar abin da Allah maɗaukaki sarki ya ba ɗan adam shi ya sa ɗaya daga cikin malamai Hassan na Allah ya gafarta masa kurakuransa ya ce lokaci shi ne rayuwa shin ɗan adam ba a cikin lokacinsa ba ne shi ba lokacinsa ba ne da yake ta ƙarar da shi yana tafiya a banza ba ya yi amfani da shi ɗaya daga cikin mawaƙa masu hikima na larabawa yana cewa kujawar zuciyar da ɗan adam take yi ko tana ce masa ne lallai rayuwarka safanni ne da kuma mintuna saboda haka ka yi ƙoƙari ka ɗaukaka kanka bayan ka mutu a ci gaba da ambatanka bayan ka mutu lokacin da kake da rayuwa kake da rai ka yi amfani da lokacin da ka shiga cikin lokacinka domin idan ka mutu a ci gaba da ambatanka da alhaini domin a ambace ka bayan ka mutu wata sabuwar rayuwa kai annabi ibrahim alaihi salam ya roki Allah madaukakin sarki kyakkyawan ambato bayan mutuwa al-imam al-hasan al-basri babban tajiri yana cewa ya kai dan adam ka sani kai kwanaki ne idan kwanan ka ɗaya ta tafi ko ka sani wani bangare ka ya tafi na umar ibn abdul aziz khalifa mai adalci yana faɗa yana ce mana ya kai dan adam lallai dare da yini suna aiki a kanka wato shushuɗe wanda suke to kai kuma ka yi aiki a cikin sifa ta bi ta lokaci sauhun wucewar al-imam yana cewa na zauna da tufaye ban kare da komai da su ba sai da wasu kalmomi guda uku daga cikin kalmomin nace suna faɗi suna cewa lokaci kamar takobi ne in ba kai sauri ka yanke shi ba shi sai ya yanke wani tabi'i da ake ce masa Amir na Abd wani mutumin ya taba zuwa yana mishi yace masa malam ka magana ya tare shi kai mun magana sai sai to zan maka magana amma ka rike mini rana kar ka bar ta rika wucewa kar a sa wannan maganar da zan yi a cikin lokaci saboda sanin muhimmancin lokaci wani mawaki yana cewa idan na sani sani na tabbas cewa rayuwa ta baki ɗayanta kamar lokaci ɗaya ne to me yasa ba zan yi howa da rayuwa ta ba in sanya rayuwa ta baki ɗaya a cikin nagarta da kuma jiyayya ga Allah sifa ta uku ta lokaci ta ƙarshe abin da ya wuce maka na lokacin kafa ba zai dawo ba kuma ba za a baka wani makwafin in sakon ɗin ka ya tafi shi kenan ba zai dawo mintin ka ya tafi ba zai dawo awar ka ta tafi ba za ta dawo ba tashin ka ya tafi ba zai dawo ba kwanan ka ya tafi ba zai dawo ba watan ka ya tafi ba zai dawo ba shekarar ka ba za ta dawo ba kullum kana tafiya ne kana kusantar ba mawaki yana cewa dan adam yana munna wai kwanakinsa suna ta tafiya an sa mishi rana zai yi aure nan da wata biyar nan da wata shida yana tabbatocin waɗannan kwanakin su tafiyar kwanakin ka tafiyar ka tafiyar kwanakin ka tafiyar ka ɗalibi ya shiga makaranta yana munna ai tsora shekara biyu in zama. tsora shekara dai in gama to kana ta ƙarar da rayuwarka rayuwarka take ta ƙarewa kai kuma kana ta kusantar kabar ɗaya daga cikin malaman duba ibnu zuraidi Allah ya gafarta masa yana cewa lallai masu sabantuwan nan guda biyu yana nufin dare da yi idan suka yi zagayawa a kan sabon jinjiri to sai sun kai zuwa ga hada sai ya mutu dan uwa lallai musulunci ya dora mana a matsayin mu na musulmai wasu ayyuka da yawa jama mu kula da su a game da lokaci abu na farko shine fa'idantuwa da lokaci shin gajiyar lokaci fa'idantuwa da shi al-imam al-hasan yana cewa na rubuta wasu mutane yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kun fi kwaɗayin lokacin fiye da ku yadda kuke kwaɗayin kuɗin suna nuna lokacin su ya fi tsada fiye da kuɗin ɗaya daga cikin magabata yana faɗa yana cewa duk wanda yininsa na yau ya zama kamar jiyansa wato bai ƙara komai na alkhairi ba bai canza daga sharri ba yake to an ruɗe shi duk ko wanda yininsa na yau ya fi jiyansa sharri to wannan tsinanye yau ɗinka ka fi biyanka lalacewa to mutum Allah ya ƙi ba Allah ya kyauta shin ba a tara ba ne jarare na ta juye jarare na suna ta tafiya da wani mawaki ba tare da na yi amfani da su ba sannan ana ta karya su a cikin rayuwa al ibn al-jawzi Allah ya gafarta masa yana cewa ya wajaba ga mutum ne hankali ya san matsayin lokacin da darajarsa kada ya sake ya tafi yadda ya karar da ko da tsaftawar ido na lokacinsa ba tare da neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala amma in ya tashi to ya rika gabatar da abin da ya fi sannan ya bi masa abin da malaman mu suke cin shi kafin aure gida shin jajiya. da damar da mutum yake da ita kafin ta kuɓuce masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'imomi guda biyu an mafi yawancin mutane da su wata cika cin su ba ni'ima ta farko ita ce lafiya lokacin da mutum yake da lafiya ba zai ci gajiyar lafiyar ba sai ta kafin Allah sai ranar da ɗan karkara ya kama shi sai ya huda nan ya tafi gonar ganye ya dawo da gudu ba zai iya komai ba. sannan dama dama ta lokaci Allah ya ba mutum dama to kare mutane da suke cin gaje waɗannan ne komai guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara faɗa mana a wani hadisi ke ban sha'awa yace ku ci gajiyar abu biyar kafin biyar na farko ku ci gajiyar rayuwar ku kafin mutuwa domin mauki ba da hayati kun bal Kin in ji aka ce akwai rayuwa za a mutu sannan ku ci gajiyar ku rushe ku kafin tsufa ku wani mawaki ya taɓa ganin matasa suna ta shage shi kuma a lokacin ya tsufe gansu suna ta tsallakace sai ta alalai ta shababa ya umu yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib yace ina ma kuruciya za ta dawo kamar waɗannan sai in ba ta labarin abinda sai in ba ta labarin abinda na gani a tsofana annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku ci gajiyar wadatar ku kafin talaucinku sannan ku shiga gajiyar damar ku kafin lokacin da za ku rasa wannan damar sannan ku shiga jiya lafiyar ku kafin rashin lafiya dan uwa abu na uku da yawa waje ba mu yi da lokacin mu shine gaggauta ayyukan alkhairi a cikin lokacin wani sahabi ya musulunta a yakin badar ya musulunta daidai lokacin ya musulunta ana yakin badar ya ce ma annabi ya alaihi ya manzon Allah ina zan tafi yanzu idan an kashe ni da dabino a hannunka manzo sai ce ke dan aljanna ne aka kashe sai ya wurgi da dabina yana bai da wata waka yana gudu zuwa da Allah ba tare da wani gudiri ba ban yi sallah ba ban yi azumi ba yanzu musulunta amma ina son ki tafi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga filin yaki ya yaka shi ma aka yake shi aka kashe shi ne shahada shin gajiya gaggauta yin alkhairi yan uwa mutane sun kasu gida-gida game da lokaci a cikin mutane akwai wanda su ayyukansu na alkhairi sun fi ma lokutansu yawa wato lokutansu sun musu karanci saboda yawaita ayyukan alkhairi da suke gabatar wata rana wani babban malami cikin malaman hadisin wannan zamanin al-imam Jamaluddin al-Qasimi malamin tafsiri ya taba wucewa a kasar su ta Siriya Dimashq sai ya wuce wajen mai shayi inda ake yin shayi wajen shayi a wajajen laraba yana da mahimmanci waje ne da ake shakatawa ake shagali a wajen sai ya ga wasu matasa kawai sun shagalta wasu na karta wasu suna bidiyo wasu suna shaye-shaye suna ta karar da lokacinsu sai ce oh da ana siyan lokaci da na siya da kuɗi ne ba a wajen waɗannan siya a wajen su ba ni lokacin su ni kuma ba su wanda suka san muhimmancin lokacin daga cikin mutane akwai wanda suke karar da lokacin su cikin abin da zai da fa'ida neman duniya shi ke al-imam ibn al-qayyim ya ambata labarin wani mutumi wanda shi ba abin da ya fi illa duniya kawai ya zo zai mutu ana nan ana masa kalmar shahada yana cewa wannan yadin ai wannan yadin za a siye shi da naira wannan yadin za a siye shi da dubu goma kai wannan tufafi ne mai kyau wannan yaji ne mai kyau kalmar da ya tafi faɗi kenan har ya mutu ya kasa faɗin kalmar shahara. dan uwa daga cikin mutane akwai wanda shi bai ma san abin da zai yi da lokacin sa shi nan kawai yana rayuwa irin su ne sayyidina Abdullahi Mas'ud radiyallahu anhu yace ni ba na san in ga mutum kawai yana zaman gwada shi bai aikin duniya bai aikin lahira akwai dalilan da suke jawowa mutane ba sa kula da lokacin su daga ciki akwai rashin sanin manufar rayuwa Allah ya halicce ka dan manufofi uku manufa ta farko ka zama kai ne halifarsa wato wakilinsa a baka manufa ta biyu ka raya ta, ka gina ta da alkhairi manufa ta uku babban manufa ka bauta masa to sanin wannan na sa mutum ya san muhimmancin lokacinsa dalili na biyu da ke sa mutane su zama ba sa kula da lokacinsu rashin sanin kimar lokacin ba su san mahimmancin da tsadarsa shi yasa suke sakaci da shi na uku rashin karfin niyya da kuma mutum ya yadda da kaskanci a rayuwa shi baya tunanin ya taka daga matakin sa ya wuce gaba wajen aikata alheri ɗan uwa akwai wata cuta babba da take cutar da mu ita ce cuta ta taswiri wato jinkiri zan yi zan yi zan yi zan yi wani daga cikin magabata na kwarai yana cewa mafi yawancin masu sanyi sanye yan wutai sai mutum ya tsinci da kanshi a layar da ke yare da zanu wai fa na amala ghayra allati kunna na da ma a mai da mu ma'aikata abin da ba shi muka aikata ba da ya ta zanyi zanyi zanyi zanyi har mala'ikan mutuwa ya zo mata bai komai ba al-imam ibn al-qayyim ya kawo maganganun guda hudu ko nau'ukan mutane guda hudu a game da wai wace ibada ce Allah ya fito kuma wace ce ta fi amfani sai ya rinjaye da cewa magana ta kusa da zamu ita ce ta fi daidai akwai waɗanda suka ce ibadar da ta fi ita ce ibadar ta fi wahala aka ce ah, ba ba wahala a cikin wasu suka ce gudun duniya wasu suka ce aikin da ya kasance zai shafe ka kuma ya shafi wani ka wasu kuma suka ce ibada ta fi ita ce ibada kula da lokaci kowane lokaci ka kula da wata ibada ya cancanta kai a cikin dan uwa akwai wata musiba da take damu mafi girman musiba ita ce musiba ta lokacin yan afirka ko lokacin yan najeriya a ce za a yi abu karfe goma kai a cin zuciyar da kana jin ayi ai sai sha ɗari ko sai sha manya sun ba da dama ana wannan suma ba za su zo ba sai wannan lokacin wannan dabi'a ce mummuna saba alkawari ne ga Allah ya waje mu kula da lokacin mu kada mu sakaci da lokacin mu barakallahu fina barakallahu alaina barakallahu lana اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ساعنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل وطننا نيجيريا أمنا أمانا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا ولا تخوفنا اللهم أطعمنا ولا تجوعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الجوع ونعوذ بك من الكسل ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلط علينا خيارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تسلط علينا برحمتك شرارنا يا رب العالمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون